Zabura ta ɗari da ashirin da biyu Waƙar haurawa ta Dauda Na yi farin ciki tare da waɗanda suka ce da ni, Bari mu tafi gidan Ubangiji; ƙafafunmu suna tsaye a ƙofofinki, ya Urushalima, an gina Urushalima kamar birni da aka yi a harhaɗe wuri guda, a can ne kabilu suke haurawa. kabilan Ubangiji, don su yabi sunan Ubangiji, bisa ga farillan da aka ba wa Isra'ila, a can kursiyoyin shari'a yake tsaye, kursiyoyin gidan Dauda. ku yi addu'a don salamar Urshalima. bari waɗanda suke ƙaunarki su zauna lafiya, bari salama ta kasance a katangarki, zaman lafiya kuma a fadodinki, saboda ’yan'uwana da kuma abokaina, zan ce, Salama ta kasance tare da ke, saboda gidan Ubangiji Allahnmu zan nemi wadatarki.